sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokacin. Baba ya kuma makeri ne tare da Sarfila Hashim Gumal da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake saduwa da ku a shirinmu na hantsi na yau Litinin daya ga watan Agustan shekarar 2022. bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa wasu 'yan bindiga sun kai hari a kasuwan ƙauyen jauro manu da ke karamar hukumar gasol a jihar taraba sun kuma kashe mutane biyar kamar kowace ranar litinin za a ji shirin zauren matasa na nasiru adamu yan hikaya sai kuma sharhin jaridun najeriya amma kafin nan gasar filu da halin da duniya ke ciki jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya mai karantawa sarfila hashim gumel wani karamin jirgin sama mara matuki dauke da kananan bamai ya kai hari a hedikwatar rundunar sojan ruwa ta rasha da ke tekun bashar aswad da ke gaba zirin kirimiya a jiya lahadi inda ya raunata mutane shida kamar yadda hukumomin yankin suka ce yayin da ukraine ta ce harin makami mai linzami da rasha ta kai ya kashe ɗaya daga cikin attajiranta wani mai kasuwancin sayar da alkama kawo yanzu dai babu wani da ya ɗauki alhakin harin da karamin jirgin da ake kira drone ya kai a tashar jiragen ruwa ta Sevastopol, wanda ya tilasta soke bukukuwan ranar tunawa da sojojin ruwan Rasha. Sai dai kuma da alama babu wani sauyi. Irin waɗannan ƙananan hare-haren na iya yiwa aikin 'yan tawayen Ukraine ne a yankin da Rasha ta kwace a shekarar 2014 a cewar kamfanin dillancin labaran Associated Press. Jirgin mara matuki ya bayyana a matsayin ƙira gida kuma ba ba su da ƙarfi. in ji ma'aikatar watsa labarai ta black sea fleet birnin sevastopol dai na da tazarar kilomita 170 daga ukraine sai dai ba a san inda jirgin mara matukin ya taso ba sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya a Tony guterres ya ce ya fusata bayan mutuwar mutane biyu tare da jikkata wasu da dama a lokacin da dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya suka buɗe wuta a wani lamari da ya faru a gabashin jamhuriyar demokaradiyyar congo da ke kan iyakar uganda a jiya lahadi rundunar sojin majalisar ɗinkin duniya na shirin manusco ta amince cewa wasu daga cikin dakarunta sun buɗe wuta saboda wasu dalilai da ba a bayyana ba inda ta ƙara da cewa an kama wasu cikin baƙin ciki da takaici guterres ya samu labarin harbin in ji sanarwar majalisar ɗinkin duniya sakatare janar ya jaddada a cikin tsirarren sharuɗan buƙatar tabbatar da an bibi alhakin waɗanda abin ya shafa in ji shi bidiyon lamarin da aka yada a shafukan sada zumunta ya nuna wasu mutane akalla guda sanye da kakin 'yan sanda ɗaya kuma sanye da kakin sojoji suna nufa ayarin motocin majalisar ɗinkin duniya da suka tsaya a bayan wani shingen da aka rufe a kasindi Dubban masu zanga-zanga da suka yi tattaki zuwa fadar shugaban kasar Sudan ne 'yan sanda suka tare suna harba musu barkonon tsohuwa a daidai lokacin da aka shiga wata na goma na yakin neman zaɓe. Ana ci gaba da zanga-zangar ne mako-mako tun bayan da sojoji suka kwace mulki a ranar 25 ga watan Oktoba wanda ya dakatar da mika mulki ga demokaradiyya tare da jefa ƙasa cikin rudani. jiya lahadi 'yan sanda sun hana masu zanga-zangar isa titin fadar shugaban ƙasa inda yawansu ya kai tsayin kilomita ɗaya tare da fatattakarsu daga kan titunan da ke kusa a cewa wani ɗan jarida kamfanin dillancin labarai na reuters shugabannin soji sun ce a shirye suke su fice idan ƙungiyoyin farar hula sun amince da sabuwar gwamnati amma jam'iyyun siyasa sun nuna shakku. zanga zanga ta jiya Lahadi ita ce ta baya-bayan nan a jerin zanga-zangar da aka yi tun bayan zaman dirshan da aka yi a babban birnin ƙasar Sudan kafin bukukuwan sallah. A makon da ya gabata ne wasu da ba a san ko su wane ne ba suka kaiwa wata zanga-zanga da hukumar FFC ta haɗa hari. To kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su wasu 'yan bindiga sun kai hari a kasuwar ƙauyen Manu da ke ƙaramin hukumar gasol a jihar taraba sun kashe mutane biyar wannan na cikin jerin hare-hare da 'yan bindiga ke kaiwa a jihohin adamawa da taraba da ke arewa maso gabashin najeriya a cikin wannan lokaci wakilin mulado salisu muhammad garba daga jalingo ya aiko mana da karin bayani a cikin wannan rahoto a najeriya dai matsalar rashin tsaron sai kara ta barbarcewa yake yi inda yan bindiga ke ci gaba da cin karen su ba babbaka inda mai sauraro ba zai mance ba ko da a ranar ashirin da tara ga watan yulin da ya gabata yan bindiga sun yi wa jami'an sojojin najeriya kwanton bauna a babban hanyar zuba da ke garin abuja a jihar taraba kuwa da ke arewa maso gabashin najeriya a yankin karamar hukumar bali da kuma gasol nan ne dai yan bindigan suka mai da shi sansanin holi su inda kuwa suka kai hari a wani yanki mai suna Joro da ke karamar hukumar Gasol a jihar Taraban. Ana tsaka da cin kasuwa suka tarwatsa kasuwar suka kashe mutane biyar suka koyi awon gaba da wasu al'umma da dama. Wani wadda lamarin ya faru a idansa ya ko bayyana mana yadda lamarin ya faru dalla-dalla tare da alkawarin cewar ba za a ambaci sunansa ba. Joro Manu na 'yan bindiga sun shigo garin sun kakashe mutane wallahi tallahi sun kashe mutane ban san guda ni dai na gagawa biyar a ƙasa kan kuma sun ɗauki mutane. mutane sun tafi da su sun ɗebi mashinan mutane a jihar manu yau mutanen nan sun zo akan mashina sun shigo karfe ɗaya lokacin kasuwa tana ce karfe ɗaya na rana ba wai karfe ɗaya na dare ba gaba ɗaya sun harbe masu kayan kolin nan sun faffasa shaguna wayoyi kaf sun ɗauke wayoyin mutane ma da suka ba da caji sun ɗeɗɗebe sun ɗeɗɗebe katin da ake sayarwa na waya sun ɗebi jarakunan fetur duka don Allah gwamnati su kawo mana agaji a yankin nan don Allah. Daga nan kwayan bindigan suka sake nausa kaiwa yankin talla inda a nan ma suka datse babban titin gwamnatin tarayya da ya taso daga jihar taraba zuwa jihar benue inda suka sa shinge suka tare motoci suka koyi awon gaba da fasinjoji sama da ishirin wani mazaunin garin ya koyi mana karin bayani a yayin da nake tattaunawa da shi ta wayar talaho wada na yi masa tambaya kan cewar wa daidai ina muke waya da shi a wannan gabar muna magana da kai daga garin talla ne taraba state gasar local government to ba ni labari mana me ke faruwa yanzu haka a yankin garin talla din yanzu magana da muke da kai yan bindiga sun a garin garwa yanzu haka suna cikin garin suna abin da suka samu suka dama a cikin gari sai ba mu da cikin labarin cewa sun kashe wani amma lalle suna cikin gari da makaman suna abin da suka dama sai sun kabi gari a takaice. mun samu labari akwai waɗanda suka tare hanyar gwamnatin tarayya a ta wannan yanki ne shi kuma yaya abin ya faru. lalle jiya bayan sallar la'asar eh, wannan hadiga sun tare hanya tsakanin tella zuwa garin bemba. Hmm. Eh, nan ma sun tare motoci sun tare fasinjoji a takaice sun tafi da mutum akalla ba zai gaza mutum ashirin ba. To anya kuwa mahukuntan jihar Taraba suna da masaniya akan wannan batu duba da cewa 'yan bindigan sun maida yankin Bali da kuma Gasol sansanin su na holewa tambayar kenan da na yi wa Honorable Abdulsalam Gambo Mubarak wadda ke zama dan majalisa mai wakiltar Bali da Gasol a majalisar wakilai na tarayyar Najeriya wadda ya ce. Lallai haka ne mun samu labari kuma tuni mun jawo hankulan jami'an tsaro akan haka musamman ma abin da ya faru a cikin kwanaki uku nan tsakanin sarkin tela da yarima ward sun fito sun tare mutane da rana sannan kuma sun yi awon gaba da wasu mutane a ta gefen anema ga garwa sai kuma wanda ya faru a garin jaro manu insha allahu a za a kawo dauki na gaggawa akan haka kuma na kira ga al'umma da suke wannan yankuna a na baligason ta raba baki daya mu tashi mu tsaya da addu'a saboda wannan masifa ce ta zo mana a halin yanzu dai wasu ƙauyuka da ke yankin bali da gasol yan bindigan dai sun maida wannan ƙauyuka sansanin su na holewa tare da A cin karensu ba baka a wannan yankunan lado salisu muhammad garba muryar amurka daga jalingo a najeriya a gaida muhammad salisu garba da wannan rahoton har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc yanzu ko gasar filo da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Ɗaruruwan mabiya wani malamin shi'a mai faɗa aji sun yi sansani a cikin majalisar dokokin Iraki bayan da suka rusa shingayen jami'an tsaro da ke kewaye da ginin tare da kai farmaki a ranar ta gabata. Masu zanga-zangar dai sun kudar aniyar gudanar da zaman dirshan ne domin daƙile yunkurin abokan hamayyarsu daga ƙungiyoyin siyasa masu samun goyon bayan Iran na kafa gwamnati mai zuwa a ƙasar. Abubuwan da ke faruwa sun sanya siyasar Iraki ta koma tsakiya. lamarin da ya jefa kasar cikin rikicin siyasa a daidai lokacin da ake fama da rikicin mulki tsakanin manyan kungiyoyin shi'a biyu na iraki a jiya lahadi zaman darshan din yayi kamar taron murna maimakon cewa zanga-zangar siyasa ce mabiya malamin shi'a na iraki murtada al-sadar sun yi ta raye-raye da addu'a da rera taki a cikin majalisar domin yaban shugabansu. daga ƙarshe an sake buɗe iyakokin ƙasar new zealand ga baƙi daga ko'ina cikin duniya a yau litinin a karan farko tun bayan ɓarkewar cutar coronavirus da ta rufe su a cikin watan maris ɗin shekarar 2020 an fara buɗe iyakokin ne ga 'yan ƙasar new zealand a watan fabrairu tare da kuma fara sauƙaƙa kullen corona da aka yi tsarin sake buɗe iyakokin ya ƙare a daren jiya lahadi tare da baƙi waɗanda ke buƙatar biza da waɗanda ke kan takardar izinin karatu yanzu kuma an ba su izinin komawa New Zealand. Ƙasar New Zealand dai yanzu haka tana barin jiragen ruwa da jiragen ruwa na nishaɗi na waje su doshi tashi jiragen ruwan ƙasar. Ɗalibai daga ƙasashen waje sun kasance muhimmiyar gudunmawa ga tattalin arzikin New Zealand, kuma masu ruwa da tsaki na fatan sake buɗe iyakokin zai sake ba da ƙwarin gwiwa ga makarantu da jami'o'i a duk faɗin ƙasar. A gaida na Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. madalla kafin mu kai ga shirinmu na gaba bari mu shakata da wannan wakar. Haɗa kai mu daina waƙar. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Muna watso muku shirye-shiryen ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya saurare mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Kuna kuma iya saurare mu a duk lokacin da kuke so a VOA voahausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Zauren matasa. Masu sauraro barkanmu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke tabo abubuwan da ke cewa matasa tuwa kwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. Masu sauraro har yanzu muna mina a jihar Neja inda zauren ke tare da matasa da ɗabi'ar wasu da suka bijire ke damun su ainu. matasan sun danganta kalubalen da rashin tarbiyya da mu'amala da miyagun kwayoyi matasan da muke tattaunawa da su sun hada da nura mb yunusa muhammad sani dalhatu haruna jibrin ol soja muhammad suleiman da hannatu a mai wada ku kasance da shirin zauren matasa na voa kamar dai ciyawar to a kodayaushe a kullum ba ranar da za a yi fada ba a kashe mutum ba cikin garin mina ko ba a kashe mutum ba to za a ci mummunan rauni hmm. shi kenan zaure abu da yake muhammad sani ko jibrin soja ko muhammad suleiman duk wanda zai bayani sai ya gabatar da kansa ya ci gaba da magana muna ji na'am sunana muhammad sani har kullum na riga na nuna magana da farko na yi bayani game da kwaɗayi ke haddasa wa matasanmu wannan yawancin shiga burin nan yaro bai da sana'a bai da wani mataimaki haka kawai sai ka yaro ya mallaki abubuwan da kai a hankalinka kai ka tabbatar da cewa wannan ya wuce wannan daga sata sai kuma wani da ke sponsorin din su wato ma'ana yake ɗaukar nauyin su suke yin wa'annan abubuwa ba da bayan haka a da yaushe wannan abin ya kawo tasiri ne wanda tun fil azal rikicin tsakanin limawan nan da angon daji da kuma nan angon fadukai wadda a sanadiyan haka shine ya kai ga har aka samu rabuwan kai waɗansu suka koma bangaren wannan siyasa wasu suka koma wannan bangaren siyasa a sanadiyan haka nan ne yake kaiwa wato su wannan angonin na limawa eh, da ina ne ɗaya anguwar ma kace anguwar daji anguwar daji shin suna gefen eh, birnin mina ne ko kuma a tsakiyar gari suke suma kamar irin su mai irin su tunga da sauransu suna cikin tsakiyar gari ne wanda yawancinsu ma zaka ga akwai abotaka tsakanin wa'yansu daga ciki amma sanadiyar wannan faɗan sai kawo har aka samu wannan rabuwar kai. Waɗanne irin mutane ne ke zaune waɗanne irin mutane ne ke zaune a waɗannan unguwanni ne? Mafi aksarinsu duka akwai yare kala-kala akwai Hausawa akwai Nufawa akwai Gwarawa duk ya shafi wannan unguwa. Eh, amma nan ne dai aka fi samun gaba ko in ce dauki ba daɗi tsakanin unguwar eh, unguwannin guda biyu. kusan dai nan ne ainihin tasirin faɗan ta fara tashi tun fil azal wadda daga nan ne kuma sauran wa'insu anguwanni suka rinka koyi da haka wanda har yanzu ba za ka ga su ma wa'insu anguwan kuma faɗan ya barke tsakanin su kamar barin ogomosho barin su tinga duk za ka ga su ma wannan yakan faru a haka da su mai tumbi duka nan barin su ma haka nan. Eh. amma asalin maganan ya taso ne daga tasirin rashin jituwa tsakanin anguwan daji da limawa. Muhammad Suleiman uh, All Airport Quarters faɗa mana shin matakan da gwamnati ta ɗauka kwanaki na takaita waɗannan 'yan adidi ta sau shin ya rage abun ko kuma eh, waɗannan 'yan daban sun ƙara kullo da wata sabuwar dabara ne. Eh, da dai aka ɗan kame su ya ɗan sa wayansu sun ɗan ji tsoro saboda ko fita kai to da lokacin polis sun yi kame har da ma wayan da ma ba su san abin da ke faruwa ba saboda ni na gama wadda shi daga wogan shi ya aike shi ne ya je siyo abu daga wajen aka polis suka yi ram da shi to baya kwana biyu ya dan samu tsoro to amma yanzu nan ya dan sa musu eh, tsoro har ya sa irin kowa ya dan fara shiga hankalin shi irin ana dan yi da tsoro tsoro to bayan kwana biyu kuma muka muka fara muka ji labarin ce an fara fito da su wanda ma ka riga kasance wayan sun su da kasance eh an kame wanga an kame wanga duka su zo sun dawo to a gani na an jan yan siyasa definitely yan siyasa ne za ga bibi suka yi wayan abun saboda da yawa za ka ga wani ma za ka kama shi zai ma shi ba ma da ka iya da shi saboda ko an je kun kai shi bayan kwana biyu zai fito to sai yanzu nan fitowar su yanzu kaga zai sa har da wayancan sauran da dama su ba taba su ba za su ga ai dama kamar duk burga ne ana cewa dokan dokan bata wani tsaya ba saboda da toka ta tsaya an ka kai wayan nan Eh, government ta yi bincike gwamnati ta yi bincike a kansu wadda ke laifi a hukunta shi wadda bai da laifi kuma a sake shi kaga nan na baya za su ga ka a doka fana da doka ta tsaya to amma rashin bin dokan ce ko jiya an yi kisa to kaga an dawo kenan kaga an ci gaba an ci gaba daga daga daman da aka tsaya wato kai kai ma yi aiki na takaitaccen lokaci a matsayin soja da ke matashi eh, faɗa mana matakan da za a ɗauka saboda gaba ɗaya a gama da wannan al'amari a sake dawo da zaman lafiya a nan mina. To, Asalamu alaikum. Har kullum suna Jibrin Haruna wanda aka sani Allah da soja mazauni a nan angon daji. A gaskiya idan zan samu dama don na ba wa gwamna shawara a cikin wannan harka na farko dai a masu angonni suna da mataki da su ɗauka na mu'amala da iyayen wa'annan yara don su ne masu angonni wanda yake ba za su tsoro ko shakkan gaya ma uba ko ko uwa cewa ɗanki ya yi abu kaza ba ko da ko a angonni an kasa samun jajirtattun mutane za su gaya ma iyaye haka da kenan maluma za su ci gaba da wa'azuka a duk masallatai da ake yin sallah ba sai ma an taru ba saboda kusan kowane uba na gari yana zuwa masallaci kowane uba na gari yana zuwa coci idan kristan ne to idan aka samu wannan abubuwan zai kawo a ci gaba sosai a dinga ba wa iyaye ilimi akan cewa su san mahimmancin kai 'ya'yayensu makaranta su san mahimmancin kulawa da yayayensu da abin da za su ci da abin da za su sha da abin da inda za su kwana. Jibril ya nuna waɗannan yara masu wannan harka ta daba ba sa zuwa makaranta ne. Mafi yawa cikin kashi ɗari kashi casa'in da tara da ɗigo tara ba sa zuwa makaranta. Amma wannan ya nuna sakaci ne daga wajen iyaye ko Eh, bijirewa suke yi suka daina zuwa makarantar. Eh, gaskiya akwai sakacin iyaye saboda banbancewa cewa ranar za a fara kai ni makaranta a ah, datuwa a ah, wuraren shida. baba na da casa'in da babana ya kai ni makaranta nan gwamnati ranar na fara zuwa makaranta shi malamin da aka kai ni yana na rayu tashin farko mari na yi a gaban mahaifina shine tabbacin cewa na zo makaranta na gaba da firamare kuma daga na daura na ci gaba kuma babana bai ce komai ba sai da ma daga baya ya ƙara koma makaranta yan malamin godiya cewa lallai ya san cewa akwai kulawa a wannan gurin to yanzu malami bai isa ya doka ɗalibi a makaranta ba gobe za ka ga mahaifinsa ko mahaifiyar ta ɗauka gyale uban ya tafi neman abinci ya ta ɗaukar ce mu je mu same shi hannatu mai kin ji ana cewa mata da zarar sun je wani abu ya samu dan su su rataye gyale kawai su tafi su je a yi ta musayar magana da su Eh turan ka da gaskiya har ila yau yanda shi dan uwana Alhaji Soja yayi magana haka din ne. Dan ni karan kaina malamin makaranta ce ina karantarwa. Ba mu isa yaro ya yi kuskure muna so mu nuna masa yadda mu ma aka horar da mu har muka san yadda za mu iya mu yi muka kama har muna zuwa zaman mu ba su soma abin da muka tsinta a baya ba. To idan mun kuskura mun tabi ɗa a makaranta ya yi kuskure wallahi wallahi tsakanin ni da Allah za ka gani nan da nan yaro ya gudu ya je gida za ka ga iyayen sun zo da mama da baba duka za su zo akwai sa'alin da eh, ina alimawa model primary school sai gashi nan yaro ya yi kuskure, ya ma yi sata ne ya saci ma dan uwan waya irin kankana nan wayoyin nan muna cikin eh, bincike sai gashi yaron ya tashi da gudu sai ya je ya faɗa saboda mai wai shi ya sunci wayan shi shine aka kama shi aka doka maimakon iyaye su zo su bincika yaya aka fara aka samu yaron su har aka doka bai yi wannan ba kawai yana zuwa ina malaminka ina malaminka in ji tsohon sai kawai ya aska ma eh, tita malamin makarantar na mari a kuma tau a ido na fa hmm. muka tsaya mun rasu yadda za mu yi so malam abin da kawai zan fada a yanzu a haka idan karin mm, neman taimako yadda 'ya'yanmu za mu samu da maza da matan za mu samu gaskiya muna bara eh, gwamnati ta taimaka ta rage yawan karban maganar iyaye mun san iyaye dole kai da kai da ka haifi da dole eh, zuciyanka yana nan a wurin amma in muna son 'ya'yanmu su zama yaya na gari da zarar an kama ɗanka ko an kama ɗanki ko ɗiyaki ki daina ki bari a horon maka da ɗa Masu sauraro har ila yau a muka kawo ƙarshen shirin yi makon gobe da yardar Allah za mu ɗaura. Godiya ga matasa na Mina da muryar Amurka da ta ɗauki nauyin shirin. Sai ni Nasiru Adamu Elhika da na gabatar ke cewa Allah ya kai mu sabon shirin. Wassalamu alaikum. gaida Nasiru Adamu Elikaya. Yanzu ko lokaci ne da baban gidan Jibril zai kawo mana sharhin jaridun Najeriya. zan fara sharhin jaridar ne da jaridar da banga daya daga cikin manyan labaran jaridar banga na cewa gwamnan jihar nasarawa alhaji abdullahi sule ya kuka game da yadda ya ce yanzu haka yan bindiga ke ci gaba da tururuwa zuwa jihar ta nasarawa a cewar gwamna abdullahi sule yan ta'addan suna fitowa ne daga jihohin kaduna zamfara kebbi da kuma jihar naija inda kuma suke samun mafaka a dazukan da ke jihar ta nasarawa don haka ya kira ga jami'an tsaron najeriya da su hanzarta daukan matakai na dakile wayannan 'yan bindigan da ke ta tururuwa zuwa jihar sai kuma jaridar da punch daya daga cikin manyan labaran tana cewa wasu masana harkokin tsaro da kuma kungiyoyin fararen hula sun bayyana cewa cin hanci da rashawa ya lakume kusan naira tiriliyan biyar da gwamnatin muhammadu buhari ta ware a shekaru bakwai da suka gabata a matsayin kasafin kuɗin tsaro don haka kungiyoyin sa kan sun buƙaci gwamnati da yi wa al'ummar ƙasa bayani game da yadda aka kashe wa'annan kuɗaɗe in ji mr jackson lekan ojon ɗaya daga cikin masana harkokin tsaro kamar da ya shaidawa jaridar jaridar The Punch. Sai kuma jaridar Daily Trust ya daga cikin manyan labaran jaridar Daily Trust na cewa a yau ne hukumar zaɓe ta Najeriya ke rufe rajistar masu zaɓen shekara ta 2023. Tuni dai babban kwamishinan hukumar zaɓen na kasa mai kula da yaɗa labarai Mr. Festus Okoye ya bayyana cewa hukumar zaɓen ba za ta kara wasu ranaku ba kamar da ake ta kiraye-kiraye gare ta da ta yi. Mr. Okoye ya ce dole ne hukumar ta dakatar da rajistar domin ta bai da hankali wajen gudanar da wasu ayyukan da ya shafi zaɓen na shekara ta 2023 wanda ake sa ran gudanar da shi nan da watanni bakwai sai kuma jaridar da guardian daya daga cikin manyan labaran jaridar da guardian na cewa shugaban majalisar dattijan najeriya dr amal ya musanta zargin da ake masa cewa ya ke gabatar da sunayen wasu 'yan jam'iyyar ta apc guda goma sha biyu da suka kuduri aniyar sauya sheka daga jam'iyyar apc zuwa wasu jam'iyyu a wata sanarwa da kakakin shugaban majalisar dattijan mr ola awoni ya fitar jaridar guardian ta bayyana cewa duk wani dan majalisa da ya gabatar da sunansa yana son sauya sheka nan take shugaban majalisa ke karanta sunan nasa a gaban majalisa don haka babu kamshin gaskiya game da rahotannin da ake yadawa ta kofin sada zumunta cewa akwai 'yan majalisa ciki har sanata adamu bulkacewa da suka nemi sauya sheka amma kuma shugaban majalisa ya yi biris da bukatun nasu sai kuma jaridar leadership daya daga cikin manyan labaran jaridar leadership na cewa yanzu haka hukumomin hadaddiyar daular larabawa sun sa dokar hana baiwa 'yan najeriya izinin shiga kasar tasu sakamakon wani fada da kauri tsakanin wasu kungiyoyin asiri guda biyu da ke fada da juna a birnin sharja a makon da ya gabata ne dai wani faifan bidiyo da ya kara da shafukan sada zumunta ya nuna wasu 'yan asalin afirka na fada da juna tare da amfani da muggan makamai wanda bincike daga baya ya nuna cewa 'yan najeriya ne babangiji Brown, murai amurka daga lagos A gaida Babangida Jibrin. Da wannan ne kuma muka kawo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. wani karamin jirgin sama mara matuki dauke da kananan bamai ya kai hari a hedikwatar rundunar sojan ruwa ta rasha da ke tekun bashar aswad da ke gaba zirin kirimiya a jiya lahadi inda ya raunata mutane shida kamar yadda hukumomin yankin suka ce yayin da ukraine ta ce harin makami mai linzami da rasha ta kai ya kashe ɗaya daga cikin attajiranta wani mai kasuwancin sayar da alkama. Kawo yanzu dai babu wani da ya ɗauki alhakin harin da ƙaramin jirgin da ake kira drone ya kai a tashar jiragen ruwa ta Sevastopol, wanda ya tilasta soke bukukuwan ranar tunawa da sojojin ruwan Rasha. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya a Antonio Guterres ya ce ya fusata bayan mutuwar mutane biyu tare da jikkata wasu da dama a lokacin da dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya suka buɗe wuta a wani lamari da ya faru a gabashin jamhuriyar demokaradiyyar congo da ke kan iyakar uganda a jiya lahadi rundunar sojin majalisar ɗinkin duniya na shirin manusco ta amince cewa wasu daga cikin dakarunta sun buɗe wuta saboda wasu dalilai da ba a bayyana ba inda ta ƙara da cewa an kama wasu cikin bakin ciki da takaici guterres ya samu labarin harbin in ji sanarwar majalisar ɗinkin duniya ɗaruruwan mabiya wani malamin shi'a mai faɗa aji sun yi sansani a cikin majalisar dokokin iraki bayan da suka rusa shingayen jami'an tsaro da ke kewaye da ginin tare da kai farmaki a ranar ta gabata masu zanga-zangar dai sun kudar aniyar gudanar da zaman dirshan ne domin daƙile yunƙurin abokan hamayyarsu daga ƙungiyoyin siyasa masu samun goyon bayan iran na kafa gwamnati mai zuwa a kasar abubuwan da ke faruwa sun sanya siyasa iraki ta koma tsakiya lamarin da ya jefa kasar cikin rikicin siyasa a daidai lokacin da ake fama da rikicin mulki tsakanin manyan kungiyoyin shi'a biyu na iraki to masu sauraro da takaitattun labaran ya muka kawo karshen shirinmu na wannan hantsin sai kuma da karfe hudu agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato karfe uku agogon gmt da ghana za ku ji wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin musamman sarfilo hashim gumal da ya karanto mana labaran duniya sai kuma solomon abu da ya haɗa mana sauti tare da bada umarni da ma injiniyanmu na wannan hantsin baba ya ko makeri nake sallama da ku a huta lafiya salamu alaikum